يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin da albarka masallacin juma'a na farfesa ya gwandu da ke a nan sabuwar unguwar akilla a jihar sokoto inda muke karatu littafin adabu da fa a kowace ranar asabar yau asabar shid daga watan jimadar akhira shekara ta 1441 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina muna nan mun yi wani samun kawo matsala ta 41 karatu ya dawo satin da ya wuce ba mai karatu ba yau Allah ya ba mu ikon mu yi karatu in karatu ya dawo ikhlasi ya dawo da neman ikhlasi da kyautata niyya dai saboda Allah wannan abu mai matukan muhimmanci ne shine kai ga dukkan ayyukan da muke yi duk aikin da muke yi babu islati aikin banza ne sai dai ya zama tarin wahala a mu abinda aka islati cikin abinda islati da a karatu mutum ya zo da niyyar ɗauke ma kai ne jahilci sannan ya ɗauke ma wani ba islati bane a karatu mutum ya zo da niyyar karatu domin ya yi musu domin ya yi gardama ko domin ya gane laifin wani ko kuma domin in wani ya yi laifi ya yi mai tu'annuci ko ya yi mai cin mutunci wannan duk ba ikhlasi ba ne ikhlasi a karatu baya hana kyautata shi ana buƙatar ikhlasi ga abu baya hana a kyautata shi abinda ake ba Allah ba shi ne lalatacce ba idan wani na wa islamiyya idan wani na koyarwa a halka idan wani na koyarwa a wani bagiri ya kasance na kyautata koyarwa sai ba a cewa wannan yana cikin rashin ikhlasi domin abinda ake saboda Allah shi ake kyautatawa kamar mutum ne aka tayar gaban mutane ya karatun qur'ani ya kyautata sauti amma ya yi karatun ne saboda Allah ai ƙwar'ani ana kyautata mai sauti wata nuna lillahi ma ta nuna sai abinda kuke dama ake ba Allah ba haka bane ana ba Allah abinda ka fi so cikin kanka shi kake ba Allah don haka abinda ake ba Allah abu ne wanda ake kyautatawa ga ko da yaushe mu kasance mun zo makaranta mun zo da niyyar mu sabu lada mun zo da niyyar mu doke makawunan mu idan ka zo makaranta ko ba a yi karatu ba idan ka zo makaranta ko ba ka fahimci kowace matsala ba annabi ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna ka hanyar aljanna ne kai ya kasance faɗi da zuwan ka makaranta tunanin ka wani abu na ilmi da zaka karu da shi ana so a zo makaranta domin a karu da ilmi amma da ɗan kaɗan ne bai kaɗai bisa ɗari ba babban abu shine ka shiga aljanna a sa ka aljanna yau ya cika kazan kai kowa ilimi idan mutum yana zuwa makaranta ɗaya kullum yaje baya gane abin da ake yi kullum yaje shi baya gane komai ɗayan kuma ya fi kowa gane wa ya fi kowa fahimta ya fi kowa ilimi aka je lahira da ilimi ne da ganewa da fahimta ke yayi wuta wancan ya aljanna wasu samu riba wanda ya tafi aljanna to haka kafin samun ilimi samun ilimi ɗaya daga cikin abin da ya sake zuwa makaranta amma ɗan abu ne ɗan kaɗan ne ɗan ƙarami ne babban abin ne shiga aljanna babban abin ne ka samu yadda Allah ka san ta wani karatun da ka koya ma mutane za su shiga aljanna za ka shiga aljanna da shi ba ka san ta wani karatun da ka halarta ba za ka samu aljanna haka duk ayyukan kwarai suke ka san wani abu wanda shi zai sa ka shiga aljanna ba cikin ayyukan kwarai za ka mu dage komai za mu yi mu kasance don Allah muke yi yana ɗaya daga cikin abin da ake ikhlasi a babin karatu ya kasance in wa'azi kake ko yawwa ba za ka ji tsoron faɗin gaskiya ba don ta shafi mazhabarka ko aƙidarka ko garinka ko siyasarka ko mai gidanka ko mai baka wani abu ya kasance gaskiya gaskiya ce duk wanda ta faɗa ba za ka faɗi gaskiya bakin fahimtarka sannan ba yana nufin kayan ikhlasi ba ka kuskure ba zai kana da ikhlasi ya kasance kayi kuskure wajen fadin domin kada ka ji cewa kuma gwargwadon yadda kake da ikhlasi gwargwadon da kake jin baka da shi gwargwadon yadda kake da ikhlasi gwargwadon yadda kake jin baka da shi don duk mai jin cewa shi yana da ikhlasi shi don Allah yake to shine na farkon wanda ke yi ba don Allah ba an tambaye imamu ahmad imamu ahmad sunnati wal jama'a tare da abin da ya sha na wahala ga ilmi tare da shaidun da aka yi mai aka ce wannan ilmin don Allah kuka neme shi yace don Allah wannan babban abu ne abu ne dai wanda Allah ya sauke muna ran mu yayi ragaba muka nema amma bai iya cewa don Allah ya yi ba domin mafi yawan mai yi don Allah ko da shi tsoron ya kai ba don Allah ya yi ba ko don Allah ya yi wanda ke da confidence ai shi don Allah yake don wa yake yi to mafi yawa akwai akwai rai ne ciki kenan yana ganin akwai tasfiyatin na. wanda wannan yana tafiyar da ikhlasi yana cikin alamun ikhlasi idan ka yi kuskure aka gyara ma ka dawo ga gaskiya ba yana nufin cewa duk ka faɗi abu ne ya faɗi saɓanin ra'ayin ka za ka ɗauki saɓanin ra'ayin ba amma duk lokacin da ka fahimci gaskiya a saɓanin a ra'ayin wani to kana ɗauka kuma mu shafi'i Allah ya mai rahama yana cewa ban taɓa tattaunawa da wani ga matsala ba face sai na yi roƙo na yi fata Allah ya sa gaskiya a baki na wata lokacin da ce ayi abu kaza shi ya ce kaza ake a musulunci muka zo muna tattaunawa abin da nake fata Allah ya sa shi da gaskiya in fahimce ta yi aiki da ita zaka ba wai Allah ya sa in canne ba Allah ya sa ni nufi shi Allah ya sa in abin da Allah ya gwada mana gaskiya da ni da shi mu bi in ka kasance a baki ne shi da ma yana da haka ni zan yi tsiyadi in tafi ya fi in ka kasance a baki na shi ya kasa gangar ruwa yanzu inda nake sai ya kasance cewa shi bai shirya ba yana cikin ikhlasi ko da shi kai fata kowa ya fahimta suka yi fatar in wani ya yi kuskure za ka yi trading kuskure ne ga jama'a cewa wani ya yi tafargaza wani ya lalace wani ya tafi kaza da kaza daga abinda ake so a taru gaba ɗaya a shiga aljanna gwargwadon mutane da suka shirya ta hannunka gwargwadon yadda darajar ka take ɗaukaka ikhlasi abu ne babba abu ne wanda ake bukata a ko da yaushe a kowane aikin ibada niyya ita kaɗai ce take shiga kowane aikin ibada ruku'i da ka gani da sujuda babu cikin azumi azumi bai da rukuni da sujuda amma yana da niyya kamar da sallah take da niyya wanke hannu da kukurar baki sallah da kake ganin ta duk girman ta babu shi amma akwai niyya cikin ta saboda muhimmanci aikin hajji da kake gani da girma ne da komai a cikin aikin hajji in ka babu azumi cikin aikin hajji babu zakka cikin aikin hajji a sallah babu tsayuwar arfa amma dukkanin su akwai niyya domin ya nuna maka cewa alwala kana buƙatar niyya wata kana buƙatar zan alwallan nan kana yi saboda Allah sallaka haka azumin ka haka duk sauran ibada ka haka karantarwa ka haka zuwan ka makaranta haka Za ka ba karamin matsala ba ce da za a ce an yana yawan magana a kanta yawan bukatar ta da ake ya fi yawan magana da ake da ita don shi sharɗan karɓar aiki guda biyu ne akwai ikhlasi akwai ba. amma kai tsammanin wani biyu biyu wai hamsin hamsin ne ikhlasi shine tas'in da tara da tsigo tara tara tara tara sannan mutaba'a ta zo iri ne don in kai abu ta da ikhlasi da kyakkyawan niyya amma yi kuskure wajen mutaba'a suna Allah yana karba ana yafi maka yi kuskure wajen mutaba'a amma in baka da ikhlasi duk yadda aikin ka yi daidai ya roshe amma shi muta ba akan yi kuskure don shi annabi sassan yakan aiki mutane wannan ya yi nashi ishtihari wannan ya shi annabi ya tabbatar da su saboda wajen muta ba ana iya samun ya kasance cewa an yi kuskure amma wajen don shi ibn taymiya da ya fahimci haka yake magana game da mauludi cewa zai yi mutum mauludi a bashi lada da ya faɗi haka ne saboda inda ya kuskure mu ba a ya kuskure zai yi ikhlasi ne ya kasance na da karfi wasu karfi aka kace ibn taymiya na cewa ana mauludi baya cewa ana mauludi kuma baya cewa daidai ne amma ka fahimci karfin karfin fahimta ke na ikhlasi ne da mutaba'a cewa ba daidai suke ba ba ɗari ba hamsin-hamsin suke ba wata shi ikhlasi in ka same shi to in mutaba'a kai yi kusuri. wajen ko rashin ilmi ya saka yi usuri a ba, ko rashin kwarewa ruku'in ka ne kullun sai baka iya daidaitawa harukan ka ne kullun ba su iya fita daidai in kana karatun ƙur'ani kaza ne duk ana yafewa annabi sana ya fito cikin masallaci domin ya nuna waɗannan ba daidai suke ba ikhlasi da mutaba'a ya fito cikin masallaci ya tsike sahabbai na karatun ƙur'ani sai ce ikra'u fa kullun hasan jabir ke faɗa yake yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqra'u alquran fa minna al-a'rabi wal ajami annabi sassan ya fito masallacin sa muna karatun qur'ani a cikin mu akwai balagarin kauye wanda bai iya tajwidi ba wal wal ajami akwai ba ajami wanda bai iya bambance tsakanin ha da ha da ha bai iya bambancewa bai bambance tsakanin sa da za ajami ne sai annabi ya ce musu mai sai ya ce ikra'u fa kullun hasan ku karanta biye da kuka yayi daidai sai ce fasa ya ji'u aqwamu yuqimunahu kama yuqamul qida yace wasu mutane na nan tafi karshen zamani suna tsaitsai yadda ake tsaye da kibau in yayi madda biyu biyu biyu biyu biyu ya san madda biyu biyu yake in madda hudu yake ya san hudu hudu yake in shidda shidda yake ya san shidda shidda yake walakin yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu amma suna neman lada sai nan da na a ba su ba su jinkirin lada sai lahira sai nuna waɗannan masu karanta shi daidai sai daidai sun adda kuskure su ne suka yi kuskure suna bin sai yadda kamar yadda aka tsaye da kifaru haka suke tafiya komai daidai amma gaggawar lada suke su mota yake so ne hajji yake so ya samu so yake a ce shi fi kowa iyawa ka yana hasara in wani karanta Qur'anin daidai yana son wani ya kuskure yana karantawa domin shi ya kasance ya fi kowa sai annabi sallallahu su ne da kuskure wanda ya yi daidai kukin nan sahabban domin kuna da ikhlasi kuke karantawa ba jiran kuke karanta a ce na wani yake ba ba jiran kuke karanta a ce za a ba ku kyauta kaza ba ba jiran kawai annabi ya fito masallaci ya kai su imanin su ya kai kowa da Qur'ani yana karatu za ka jira cikin ikhlasi ka samu ayyukan da kake a ɓoye wanda ba jiran kake a yaba ba ba jiran kake a baka kaza ba ba jiran kake kawai ya kasance niyyar ka saboda Allah ne in niyyar ka ta kyautatu duk aikin ka zai kyautatu kuma lahira za ka zo ta yi maka sauki amma fiye da aikin ka a zahiri ya kyautatu a niyyar ka ta lalace kada aiki ya lalace kamar yadda faɗi bayan nuna cewa kana da ikhlasi ba ka kuskure ko ba ka zunubi ko ba ka sabon Allah duk zai yi ka yi zai shi ya ja ka duk yadda yake jin kowa amma karfin niyyar ka da karfin ikhlasin ka yana sa Allah ya yafe maka don shi shekul islam ibn taymiya a cikin akidatul wasiya yana magana sahabbai sai ce bal tajuzu alaihim adh-dhunubu fil jumla ya ce sahabban suna yin zunubi a jumlatan suna yin zuwa laifin tagair wal kaba'ir suna yin ƙananan zunubai cikin sahabbai suna yin ƙananan zunubai suna yin manya a cikin sahabbai annabi ya jefe zina a cikin sahabbai annabi ya yi bulala ga mai shan giya duk sahabbai ne sun imani sun ga annabi amma shan sami ne sai ce walahum min as-sawabiki ma tujibu ta ma yusur anhum in sadaq amma saboda ayyukan da suke da su da niyyar kwarai da kusancin su ga Allah yana sa duk abin da ya zo na zunubi da ke zuwa bai sa Allah ya tsaye cewa rabi Allahu anhu wa rabu anhu ba anhu bai bai hada Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahu al ba duk Allah ya yafe musu duk Allah ya musu alƙawarin aljanna saboda ba wai yana nuna cewa wani ikhlasi ko mai kyautata niyya ko na ƙauye shine wanda baya zunubi ba amma yana nuna cewa shine ayyuka ne wanda baya haɗa wani tare da Allah in ka jibe girman Allah wani ne ba kawai yin aiki domin ya yarda Allah ya yarda ya baka ne ya yi maka ne in ka jibi ni'imomin da Allah ya yi maka na lafiya da halitta ka musulmi da gabbai da mil to wane ne shi da zai baka wani abu da zaka yi wani abu da aka yi na lahira domin domin cewa shi ya baka wani abu ko domin cewa shi ma ya yarda da kai wane ne ya kai wannan sabo ne ya kai wannan duk wanda yana yana maka girman niyya da kuma girman ikhlasi muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ba ikhlasi Allah ya sa ayyukan da muke muna yi domin ya kai ne Allah ba mai yawa yake so mai kyau yake so Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba ayyukum ahsanu amala ba Allah ya sa mu dace Allah ya muna muwafaqa mun gangaro zuwa ƙarshen littafi yau za mu tashi matsala ta arba'in da ɗaya kuma mun fara karanta ta ko sa ya ne zauje ne wasiyoyi ga ma'aurata guda biyu kuma mun daga farko بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وصايا إلى الزوجين وختاما أوصي الزوجين أولا أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع أحكامه الثابتة بالكتاب والسنة ولا يقدم عليها تقليدا أو عادة غلبت على الناس أو مذهبا فقد قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا mala yace wa talaqal zawjaini wasiyoyi zuwa ga ma'aurata guda biyu yace wa khitamal usil zawjaini arshe ina yin wasiya ga ma'aurata guda biyu ga wasu wasiyoyi awwalan ta farko an yi taɓawa wa ya tanasaha bi ta'atin lahi tabaraka wa ta'ala su yi taimakekeniya wajen yin da'a su yi taimakekeniya wajen wa junansu nasiha da idima Allah tabaraka wa ta'ala da'a wacce ba ya ne da biyar hukunci hukuncin Allah a asabi ta cikin kitabi wa sunna wani suka tabbata a cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyawun miji zai na saurayin mata ta in ta mai nasiha ya suke saurayin nai idan ya yi mata nasiha ba miji da mata ba ɗai duk babba da ƙarami kasance don ni ɗan ilimi don ni ne mallan don ni ne babba ba zan saurari ƙaramin iya yi ba to wannan ba daidai ba ne ya cikin abin da ke nuna cewa kana bisa hanya ta kwarai kasance kana saurarin nasiha daga kowa wala yuqaddima alaiha taqlidan kada su gabatar da taqlidi au adatan ko wata ada galabat alal nasi wanda ta jaya akan mutane au mazhabar ko wata mazhaba kada su rinjayar da wayannan akan littafin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam wani duk an tashi aure ana yin ana yin fi wani fikya sai ya kasance an hada wannan ya saba ma Allah da manzo Allah amma al'ada ce da ake kai ce zai hada dole sai an yi to yana ba da shawarar kada a yi irin wannan sai an tashi zuwa biki za a ji a ce mata da miji su fito su yi rawa kai ya je ya gabatar da irin wannan saboda wai al'adar garin su ce ko al'adar garin su ce ko mazhaba ne ko wani abu da ake biya ne ya tabbatar da cewa wani majiya kenan ya tabbatar da ya saba ma Allah da manzo ne a gida ne kai ya ji tsoron kowa kada ya shakka kowa kada ya tunanin cewa in ban yi ba wai za a ce ni ba kauye ne ke ba kauye shi ne wanda ya shiga wuta wuta ya ta kauye gaba ɗaya ƙarshen kauye wuta take gaba ɗaya wuta gaba ɗaya nau'in wuta da Allah ya faɗi cikin ba babu wanda aka ce a yi cikin dare cikin kauye suke za ka kakka yadda wani abu da zai ja ka zuwa wuta domin ka ce zo wuta a ce ma ba kauye za ka matarka ta sa hijabi kakkata je a ah, kakkata sa hijabi ta sa gari za a ci mata ba kauya shi ba kauya shine wanda saba ba Allah ne wanda ya bar dokokin Allah haka ba ruwanka da duk abin da jama'a suke yi wanda ya saba ma Allah da manzon Allah kakkace in yi domin ka a ce kaza ka dage akan akan daidai yace qala Allahu azza wa jalla Allah azza wa jalla yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran baya wa ga mu'mini namiji ko mu'mina mace idan Allah da manzon shi suka yanke al'amari an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance suna da zaɓi daga al'amarin su babu option in Allah ya yanke hukunci ba a daga ƙara a ce Allah ya ce ayi kaza ka ci gaskiya kai daga ƙara da kai baka yarda da wannan ba shine ya kasance kana da wani zaɓi akwai wani hukunci in Allah da ya yanke da manzon Allah suka ce ayi sallah biyar to baka daga ka ce hudu za a yi in suka ce ai wata azumin ramadana ba ka ɗagawa ka ce ya yi ma yawa in akla ya kaddaro maka wata rashin lafiya ba ka ɗaga ƙara ka ce kai baka yarda da wannan hukunci da allah ya yanke hukunci ya ce a yi ko manzon shi ya ce a yi akwai bambanci tsakanin mai rauni wanda bai aikatawa da rauni da mai jayayya mai rauni ya fi sauƙi so allah bai san ka ya kasance cewa allah ya ce a yi annabi ya ce a yi amma ka samu rauni ba ka iya yi amma ka samu kaza da ya kasance kana da zaɓi kana ganin kaza ya fi kaza duk a wannan ne lokacin cewa shari'a hukunci da wanda ba wani abu da ba littafin Allah ba yake zama kafirci akwai lokacin da yake zama kafirci akwai lokacin da yake zama sabon Allah in na yadda mai da bin ba ke faɗi na yadda hukunci da littafin Allah na yadda hukunci da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shine daidai to amma kuma ni yanzu shugaban kasa nake wallahi ba na iya kawo wannan hukunci gwamna nake a gari na kaza nake a local government kaza nake a kaza alƙali nake wannan hukunci na tabbata bai yiwa amma wasi wallahi ba amma haɗa wannan da na Allah na Allah da annabi ne daidai to wannan bai halarta maka wancan ba in kai kai babban sako kai kabira amma ba baka kafirta ba amma da wani shi bai ma yi hukuncin bai na gani kai wallahi wannan na zamanin na yafi na Qur'ani shi ba kowa bane ya kafirta wannan ƙarin kawai don shi Abdullahi bin Abbas yake ce wannan ayoyin kufrun duna kufur wata yin aiki da su ɗai eh, kafirci ne wanda bai kai babban kafirci bai kasance kayi amfani da wasu dokoki da sun saba ma littafin Allah sun saba ma sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka yarda cewa na Allah da Annabi su ne daidai amma wannan rauni ne gare ka wani kwaɗayi ne wani kaza ne ko abin da kai babban zunubi yi. amma duk lokacin da ka ji cewa akwai wani hukunci da ya fi na Allah akwai wani tsari da ya fi na Allah ka yadda ko baka hukunta ba to wannan wannan shine babban kafirci don haka Allah ce bai yiwa ga mumini namiji da mumini mace idan Allah da manzo ne suka yanke hukunci ya kasance da wani zabi daga al'amarin su wa man ya'si Allah wa rasulahu duk kuma wanda ya saba ma Allah da manzo ne fa qad dhalla dhalalan mubina ya kace tsacewa wanda yake bayyana wannan ayat tana da munasabar sauka ko munasabar sauka ta game da aure ne ga mala ya kawo ita a nan wurin aure wannan aya ana kawo ta ga kowane abu da mutum ya saba ma ya saba ma hukunci Allah da manzon shi ko ya zaina da zabi domin me domin al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab in aya ta zo a cikin Qur'ani ana kula da lafazin ta ne ba la kula da sababin saukar ta kai bane akwai lokacin da ake koma a bidi sababin saukar ta kame da wata ka'ida take cewa as-sibaq ya kuma kaddamin ala fahmin nassi duk nassi zo na ƙwar'ani ko na hadisi cikin abin da ake gabata suwa sababi ne me yasa annabi ya ce haka me yasa Allah ya ce haka to in wani abu ya yi jayayya da wani abu sai a koma sababi to ai ga game da abin da aka saukar da ayar ko ga sababin da annabi ya sa yi wannan magana amma asali shine ayar ko hadisi sun shafi komai da komai don shi ne ta me cikin ka'ida ta tafsiri idan Allah ya faɗi wani abu sai malaman tafsiri suka fassara shi da abubuwa da biya ya shiga ciki dama ba cewa sai abu kaza ba komai da komai ya shiga ciki wanda ya hukuncin kaza ne ya fifice na Allah da manzon shi wannan ayat ta shiga wanda ya kawo ta a kaza duk ta shiga ciki kuma duk ba mu yi isti'adi mu haɗa abin da Allah ke nufi ba watan ba mu iya haɗe duk abin da Allah ke nufi amma muna iya fahimta ya kasance wa fawqa kulle bi ilmin salim fahimta wannan mallamin ta fita wannan mallamin ga wannan ayat fahimta wannan mallamin ya fahimci abubuwa guda uku wani malami ya ƙara wasu abubuwa guda biyar wani malami ya ƙara abubuwa guda bakwai ya kai ga wanda shi ya fahimci abubuwa guda ɗari ba za a ce man fa Allah ga wannan ayat shine wannan abubuwan guda ɗari ba a fahimta ba kin abin da muka fahimta zuwa yanzu shine wannan abubuwan guda ɗari zai yi wani malami kuma yanzu ya ƙara wata fahimta kuma duk ya shiga ciki kuma duk bai kai wala yushiquna bihi ilma ba za a iya cewa ilmin Allah ga abin da yake nufi ga komai da komai ba wannan ayat tana sababin sauka sababin saukar ta shine akwai wani gida babba na Qurayshawa a Makka wanda yake Zainab bintu Jahsh daga gidan take tana da ƴan uwa guda biyu tara ɗan uwa guda ba guda biyu akwai guda uku da suka shahara amma dai guda biyu mata akwai ummu habiba bintu jahash sannan akwai hamna bintu jahash dukkanin suna auren wasu samari na shawa. ita wannan zainab bintu jahash mahaifiyarta a gidan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wai mai sunanta umayma bintu abdul Muttalib da mahaifiyarta suna haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen abdul Muttalib wajen wajen kaka saboda ita babba ce ƙorai shawa ce kuma Allah ya mata kyau sosai da yawa tana da ɗan uwa guda biyu mata ne da ummu habiba binti jahash da kuma hamna binti jahash dukkanin suna auren ƙorai shawa samari masu kyawu irin su masu asali cikin su a hamna binti jahash tana auren wannan mus'ab bin umayr wanda kowa ya san shi da sa turare ne da zama ne ɗan gidan masu kuɗi da bakwarin shi aka zo aka hijira zuwa madina ita ma ta yi hijira da 'yan gidansu ita ma tana fatar Allah ya kaba ya kawo mata irin wannan ita ma wani 'yan gidansu kamar kada mata tunanin ta samu wa kiran dawo kamar ta samu irin alibi na Abi tsalin ko kamar irin alibi na Abi tsalin shi ma ba ƙorai shi ma ba ɗan babban gida shi ma ba mai shi ma mai kyau mai gaza ta sai kasance kaddara ta ba haka take ba ana zuwa Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mata cewa ya zaɓa mata miji shine zai bin harita. zai kuma bawa zai kuma baki ne zai kuma ajin shi bai kai naka ba a wannan lokacin zaka tajji kawai bai yi ba kuma iyayenta suka ji gaskiya wannan bai yi ba sai Allah ya kusa musu wannan aya cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin zai yiwa ga mu'mini babanta wala mu'minatin ko mu'mina mahaifiyarta da ita idan qala Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon suka yanke al'amari an yakuna lahum khiyaratu min amrihim kuma su da wani zabi na ka ba da zaɗin miji miji ta ya ƙare zai harita wannan bawon yantacce wannan baƙi wannan shi an mijinta kawai waye mahaifa ne ba a sani ba amma dai shi ne mijinki haka allah ya ƙaddara kuma haka za ki yi kuma wani asallaha wa rasulahu mun da sa ma Allah da mazulai fa kan zalla zalala da. ya bace bacewa bayyananna sai ta ansa iyayen da suka ansa hukunci Allah da manzon shi sun yi ta sun ansa hannu biyu babu wani sabani ta je ta aure shi suka ji suka yi zama aure yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ba samu jittuwa ba amma Allah ya ga zuciya ya ga ikhlasi ya ga ta karba da kyau ya ga ta karba da kyau ya ga iyayen sun karba da kyau da aka yi karshe sake ta sai Allah ya zaba mata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance cikin ummahatul mu'minina da yawa wani abu ke zo maka farko shi shari sai kai tsammanin shari da gare ka a shi karshe shi kai hakuri alkhairi ne dan uwan da wasu ka aura musab bin umair ya kai manzan Allah ko alama ba a ma haɗawa ko zaka ki Allah yana nan yanayi miki tanadin wani abu da za a dinga cewa wa um Umma suhu za a dinga radiyallahu anha kowa zai dinga sai kasance cewa Allah ya mata wannan zaɓe. da sunanta barra annabi na bisa ita ce mai suwa zainab akan sunanta yana da nagarta don haka wannan ayat nuna mana cewa ba a gabatar da wani zabi in Allah ya yi zaɓi in annabi sarfala ya yi zaɓi akwai bambanci tsakanin wandonka yana wuce izin sau domin kada ɗan sun gaye gaye ba ka iyawa da ka dinga tsaguwa ka ce ya za a yi a ce abubuwan wando to wannan shine kana da wani zaɓi da ya saba mana Allah da manzon shi akwai bambanci tsakanin ka yi sabo da kuma ka ga cewa sabon shi daidai akan akan zama daidai duk akwai bambanci akwai bambanci da kai ba ka yi ajiye mu ka kana kana kana abinka da ka dinga cewa za a cewa masu huska kata kata haka ya kasance su ka abin ke yanzu yake addini wannan shi ya fi tsanani wannan shi ya fi musiba bisa ya kasance kai ka kasa yi ne kullum kana fatan Allah ya bani ikon yi kullum kana fatan wannan ya fi ne kullum kana fatan wannan abin da ya fi wanda ya fi wanda nake bisa don haka haka wannan shine wasiya ta da yabba mata da miji tabbata sun taimaka ma juna wajen nasiha wajen taimakekeniya da juna duk mijin da ke ganin mata sai ba ta iya gaya mai gaskiya duk mijin da ke ganin wanda da ke ganin ɗani bai iya gaya mai gaskiya duk mallabin da ke ganin ɗalibi ne bai iya gaya mai gaskiya duk babban da ke ganin na ƙasa ne bai iya gaya mai gaskiya ya faɗi ya tafi ba daidai ba ne daidai shi ne kowa kaiwa wani nasiha shi ma yi ma nasiha akan innamal mu'minuna ikhwa saniya saniya أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه أن يلتزم كل نعم. أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر من الواجبات وال نعم من الواجبات والحقوق تجاه الآخر فلا تطلب الزوجة مثلا أن تساوي الرجل في جميع حقوقه ولا يستجل الرجل ولا يستجل الرجل ما فضل الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فلا يظلمها فيظلمها ويصرفها بدون حق فقد قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال أيضا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فحفظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وقد قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا ابتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب ولا تهجر إلا الغيب كيف وقد أفضى بعضهم إلى بعض إلا بما حل عليهن وقال صلى الله عليه وآله وسلم المقصصون يوم القيامة على مناكر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فإذا ما عرف ذلك وعمل به أحياهم الله تبارك وتعالى حياة طيبة وعاش ما عاش معا في هناء وتعالى فقد قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنرينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثانيا نجي ما لا نسيها تتبيو وسيها تتبيو أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر kowane ɗaya cikin mata da miji ya tsayu da abin da Allah ya wajabta mai na wajibai da haƙoƙi a kan ɗayan. ke mata haƙoƙin da Allah ya wajabta na mijinki ki ki kai miji haƙoƙin da Allah ya wajabta na mata a kan suka tsayu akan su falatar dubu su matsalar kada misali mace ta nemi an su tusawiyar rajula fi jami'i hukuki ta yi daidai da namiji ga dukkan haƙoƙi ne wani cikin masibar da take shigo mana yanzu ana wanke kawunan mutanen mu ana nuna mace da namiji duk dare suke hakkin su daya kake yarda da kaza kake yarda da kaza wannan kuskure ne ba daidai ba ne wannan ya saba mu addinin mu da al'ada in wasu can a kasashen turai su addinin su da al'adar su da dokar kasar su haka ne mace da suke da namiji mu ba haka yake a wurin mu ba muna da namu addini muna da namu al'ada muna da namu abin da ya daidai ya saba akwai wani taro da je na shafa'i na haƙƙin ma na awatayya ɗaya daga cikin wani da muke magana ana magana da ana cewa wai kacci yadda a ce wai a tashi kina haƙuri wai ana cewa haƙuri ni wallahi mai wa'azi fa mai wa'azi ka faɗa ka ku ji kalaman mai wa'azi ni wallahi ko da Allah Allah na shi ko da aka raba haƙuri ni ba ba halittan ba <laughs> haƙuri gada ko ba ka da ilimi zai hankali zai haƙuri za a faɗa ka tare ba tare da miji ke tsakanin mai mashin da mai mota ake iske ana faɗa haƙuri za ka bai ya wa ce ke suke da za a bayan wani haƙuri kirki wallahi yau a jijiye wallahi ko da aka raba haƙuri na ni ba a haifan ba kawai babu wani haƙuri kullum sai a yi kawai haƙuri za ka wannan ne ne injizawa ne da ba wani kuma da kasan da wacce a ce auren ta wacce mazawara ce wacce kaza da kaza na sai su ingiza matan mutane su fito gida fito gidan aure da zai cewa kake haƙuri kake yadda mu shawarar da muke ba duk matan da suke jin mu shine su yi hakuri gidan mijinsu ko da ke hakuri da mijinki shi kaɗai ko ki fito ke hakuri da babanki a gida ki hakuri da mamarki a gida ki hakuri da kannanki su ma sun isa wani lokacin da ki bar gida suna ce miki anti suna ce miki yaya ba su da girma ba ki yi miki kina gida wai in ki dawo kin girma su ma da ke da su ku gwamna kuma ki haƙuri da masu kayan miya ake ta ake da cikin ta hito duk ta ki haƙuri da su na ga ake ki haƙuri miji shi kaɗai fara ɗaya ki huta yi waye irin wannan abubuwan suna da yawan gaske ko mahaifiyar ki za ta je ta tsinji za ta kashe aure in ki zo zama da ke da ta yi wahala zama da ke da kallon ki ta yi wahala za ka haƙuri dole ne sai an yi dole ne ku ne ke haƙuri da mutum guda wanda ya waje ba ke haƙuri da shi ko kuma ki je ki haƙuri da wance da wance da ware da ware da ware da yawa za ka mu abin da muke ba da shawara ki nemi da ke da mijin ki tsaye daidai kuke da ke da mijin ba daidai kuke ba da ke da mijin Allah bai sa kuka zama daidai ba za ka ki yarda ce daidai kuke wannan ya sa ma addinin wannan ya sa ma al'adar mu sai dai kan boko da ake shigo musu da tallar irin wannan abin suna ansa su ji tsoron Allah su san abu ne wanda ya saba mu addinin mu sanai kana gudu aka faɗi irin wannan dan dukka akwai mai tambaya ko mai taliki ya kasance ka kawo irin wannan yana da kyawu wala yastadillu rajulu shi ma namiji kada ya yi amfani da damar da yake da shi ya tagil ma faddalallahu ta'ala yi alayya da sanar da Allah ya rinja ya shi akan ta min siyadati da shugabanci da Allah ya bashi wanga ya kace da shugabancin gida fa yuzlimaha sai ya zalunce shi ta da wannan ba haɗe duniya haqqin ya dinga bugunta ba da haƙi ba wannan ba daidai ba ne. maza da yawa kuma suna faɗawa wannan ba ruwa da cinta da shanta ya da ƙaƙanta ya fita waje ya ci indomi ya ci balangu ya ci waye ya ci kuma ya barta da haƙi ya barta da gawa a gida ba abin da ya dame shi ba abin da ya dame shi da komai ta na jin ta. ba abin da ya dame shi da suturarta ba abin da akwai da yawa ya tsaye ya yi legas ya lagos wajen nema su kai mamaki ya ji lagos wajen nema ya kamata ya ban mata kullum komi a'a shi can lagos ya dawo da a ce lagos ta karfe ka amma za ka shiga gida ka ga iyalai ne <laughs> za ka su tabbatar ba su karfe su ne ko ba daga lagos daga tabbatar ba ne ko abin da yake ci da lagos wanda su ba su ci da lagos kuma shi allah ya wajabta ba su ci kuma abin da ba ka mamaki irin wannan idan su aka zama haka ya ga ya ji ta yi kaza kaza sai ya je ya auri wata kuma allah ya ce ya auri zaka iya aure wata ya diba ya ga su daidai bai kuma sai ya sake ta kuma Allah ya ce a fita ta wannan Allah ya ne ƙarya da yawa ko kuma ta kalaka kawai duk abin da kake so kawai sai ka ce Allah ya ce sai ka ce ta zaka zara kana cuta ma matan su ma ta gefe ya kasance cewa Allah ya baka shugabanci Allah ya baka ya baka jagoranci a kansu sai kasance cewa baka yi musu daidai ba yake fakar kala Allahu azza wa jalla ya ko Allah azza wa jalla yana cewa walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf su ma sannan ba suna da abin da a kan su yana gare su wata abin da a kan su yana a kan mazajen su na kyautatawa duk da kake so ka ji daɗi ka shigo gida kai ma kai mata za ta ji daɗi ita ma tana da incin ta yi murmushi ita ma tana da incin ta yi dariya ita ma tana da nata haƙƙin ta yi murmushi ta yi dariya idan ba ka so ka kusance ta ka ji wari ita ma bai kamata in ka kusance ta ita ma ta ji wari in ka kusance ta ita ma ta ji wari ba da duk wani abu yanzu ka ji ba ka gani akwai kwanakin da inda ne muhalara wata wata take aiku da cewa don Allah a yi wa mijinta wa'azi yana nan cikin masallacin na yana tsoraye ka nan bakin mutum da mutum nan masallaci kuma ce masallacin profesa ya gwandu ne sai da ce yana nan bakin masallacin profesa ya gwandu kullum bayan isha ya ke tsaye na fi hira sai dare ya ne ya koma gida su sai yake to yanzu tun da za ce kana nan kana ji kana sauraye yanzu Allah ya ce wala hunna mithlu alladhi na bil ma'ruf yanzu idan za ka je gida bayan sha'i ka iske matar ka ta je makwabta inda mata hira sai tsakar dare ta dawo don Allah kana son haka ba ka so ba inda maza ta je ba inda mata ta je kullum ka dawo gida tana makwabta tana ta hira kawai ta je hira to tun da ba ta so to kai ma ka tsaya waje ka yi hira shine wala hunna mithlu nabi alaihi bil ma'ruf in ba ta so bai kamata a ce kai mata irin wannan ba za ka ya kamata mu ji ba wannan kawai ka ɗauke shi a matsayin formula duk abin da ya fito zuwa ciki duk wani abu da kai ba ka so ba ka son ta yi maka ita ma in ba so ita ma ka yi mata sai haka sai a samu zaman lafiya amma Allah ya ce wa lil rijali alaihin na daraja maza suna da daraja da suka akan mata wannan shine addinin mu shine fahimtar mu wani ba zai shiga wani wata fahimta da ke nuna maza da mata daidai bane mu koka wallahu azizul hakim ka sani fa kai ka sani Allah mabuwayi kuma mai hikima ne da hikima ya yi wannan cewa walamun da mutum lalzi alayhin da bilma aro kuma da hikima ya yi walahun jami'a alayhin da daraja sannan in matakin azizin shi mabuwayi ne ba buwaya ce ta yi shi ya buwaye ka kuma akwai lokacin da za ka ɗan ɗalakuta ka ce inda ka sani da ka biya da yake Wakala kuma allah ya ce a rijalu ƙawwamu da alal nisa'i wannan ayar ta sha fassara a wannan zamanin la da gaske. an yi ta fassa ta da an yi ta akwai article da aka can rubuta abin abin da kawama shine kawama ya suke fassara da sun suke fassara economic terms ne wata yana nufin kaza kaza duk yadda ake sai an daidaita mace da namiji an yi amfani da irin wannan ayar sai a yi ta kawo irin wannan ayar sai suka kare eh arjalu na 'ala sabin suke fassara shine maza su suka fi mata tattalin arziki da aka ba su ce a ce wani yana wani da haka Ido haka mace ba ana nufin kafi ta bari suka ci kayan da Allah ya ce wani gida da alaihin da tara ta shi kun je ke nufi a za ka ake aiko da wannan bida a samu ɗaya daga cikin malamin masu karanta ƙorani ya ce ina sun karanta wa kallama Allah Musa ta kalima ana cewa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya ce wa kallama Allah aka wa ismul jalala rafa Allah ko Allah shi yi magana Allah ya wa Musa magana yin magana kaga an ce haka an ce Allah yana magana amma in kan mai sai wa kallama Allah Musa tunda shi Musa abu mu'min sarf ne bai canzawa za ka yaka ce wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya wa Musa ya wa Allah magana yin magana kaga an ce Allah bai magana sai ce to in canza ta haka ya zan yi da wacce da Allah ce walamma ja a Musa li miqati wa kallama kallamahu rabbuhu <laughs> ita ba ta canzuwa <laughs> wa kallamahu rabbuhu ba ta canzuwa sunan cikin kadu a ga al-qawwamuna ala nisa da gangan nake wannan magana akwai cikin na dan Najeriya masu Hausa wanda kuma tabbata za su ji ne yau ko gobe a wannan da suke wannan da muke haɗuwa da su wajaje wajen wajen tattauna suke da irin wannan ra'ayi kuma suke kare shi in ka ci a rigalu kawamu na alal nisa kawama kalmar larabci economic ta ce tana nufin maza suka fi tattalin arziki dai shi namiji shi ke biyan haya shi ke kaza to wannan riga da alahin da daraja ba shi kuma wani term ne yana da ta wani riga da shi ko wani wani riga da Allah ce maza su riga da a kan mata suna daraja a kan mata ya za kai da shi Allah ta rigalu kawamuna alal nisa maza su ne masu tsayuwa kan mata saboda ne na farko bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd haka ne saboda abinda Allah ya rinja ya tashi su akan tashi wannan babu tambaya ba mun san saboda bai ba dalili biyu yasa maza suke tsaye akan mata su ne saman su dalili guda biyu ne dalili na farko bi ma faddala Allah ba'dhum ala ba'd da abinda Allah shi ya rinja ya mace akan namiji akan mace Allah shi ya fifita shi ba da wannan falala wannan tashi ce na ji kuma wa bima anfaqu min amwalihim nan wannan economic ta ne ke fitowa wannan abin yake fitowa da abinda maza suka ciyar na dukiyarsu in mace da namiji za su aure namiji shi da hakkin dukiya mace ba ta da hakkin dukiya sai in wani al'ada ya shiga ciki namiji hakkin dukiya guda hudu yake da shi na farko biyan sadaki mace ba ta biyan sadaki na biyu ciyassuwa ciyassuwa na uku tufatarsuwa wata an ce ciyassuwa ciyassuwa da shayarwa da duk abin da shafi na abinci na biyu tufa na uku na namiji shi kewa matan ta tufafi ma mace kawa namiji tufafi ba na hudu wurin zama na miji shi ke biyan haya in haya ne shi ke gina gida in gida ne wannan abubuwa guda hudu su a haƙƙin namiji na dukiya su ne ba su da lafiya haƙƙin namiji na dukiya da Allah ya wajabta mai akan ya wajabta mai akan matar shi ita kuma mace ba ta da haƙƙin dukiya ba ta da cewa kawo gara wani al'ada ne ta musulun gado a kawo gado da kujeru wannan al'ada ne Allah shi ya wadanta mu gado da kujeru in ta yi mata an ta taimaka mai ne amma duk wani na Allah ya wani don saboda wannan dukiyar da yake cewa Allah ya tabbata shi akan mata ne gas ko ina ce samu wanda ke bari mata kai ka ci sai kaga an samu guda ya fa kaga ne akwai ne gari wayo ne ba ta je ka ci sai ba ta je ka kaza kika aiki kira kawa da dafawa to Allah ya ce a arjalu qawwamun ala nisa'i na farko kuma fa Allahu ba'dhum ala ba'd ko kai ka ci da kai wannan mun saki amma wani ma an faƙo min ne kaga an yi wanwan kenan ko <laughs> za ta in dai suka kashi da kanta wala dole ta gaya ma magana kayan haƙuri eh, dole sai an yi wani abu a gidan kuma ka haƙura dole saboda haka ya gada in dai kai aka baiwa in dai kai aka kaza ka ba daidai bane ko tana da dukiya kai Allah ya wadata ba in kuma ta yafe ba ne tana iya cewa ba haram bane halas ne amma kai ma dole ka kaɗan yafe wasu abubuwa dole dole su kaya da wata abubuwa wani dole ne zai ba kai ka yafe wa kai ba ka yafe wa sai Allah ya yake fasalihat mata na kwarai wata take ko kai ka fassara kawamu na biyu ka fasara amma sun ka shigo ciki ba bai taimakon ka a faka cikin ayar bai ta ka ka fasara cewa wancan ana nan wai shi ke ba ta abinci ba ana nan ya bi ta bane sai Allah yake fasalihat ba ta fasalihina ba take fasalihatu mata na kwarai tu masu aminin sulla da dini cikin siffan mace ta kwaye ta kanta da kunuti shine ladabi da da'a tana da Allah da manzo tana da mijinta sannan ne hafibatun lil ghaibi bima hafizallah suna kiyayewa wai inda babu mai ganin su abinda Allah ya kiyaye bai yiwa mijinta ya fita ta je inda wani namiji a'a mijinta bai nan mijinta bai ganin ta jama'a ba su ganin ta amma ta san mata aure ta dole ta kiyaye kanta sai Allah ya ce ta khafuna nushuzahunna wai ne ke gudun borensu suki muku ladabi su muku ƙi muku biyayya suki ba cewa ka kawai haka ke ba ko zan ba ki kashi tun da baki yi ba ga abubuwan da Allah ya kawo na farko faɗi buhunna kai musu wa'azi za ka cikin wa'azi ya kasance suna zuwa makaranta ya kasance ka kai kokari gidanka ana sauraron wa'azi ba ana sauraron wasu abubuwa da ba su dace ba sai Allah ce na farko ke ne in ba su ji wa'azi ba to wahjuruhunna fil madajiri ku nisance su a wajen kwana ya kasance cewa amma fil mabaji cikin shimfiɗa kwana ba ka koma bujar ka koma da kwana ba a'a ba ka koma wani ɗaki da wani ɗin ɗaki da suka saba kwana a'a ba ka koma wata katifa ba in katifa ɗaya ka saba kwana fi fil ne a katifa ɗaya amma ka ba ta bai ya kasance cewa ka yi mata ka ƙauyace mata ba haka ka saba mutum ka saba wasu kantuwa ku yi sai ka ba da bai ne fajin wajen ruhun da fil ne in ba su yi ba wa hunna Allah su ba ta tala shi kubuje su shi ma wannan an yi juyawa an yi canzawa akwai wanda ya dogo rubutu a barbu ba yana nufin kaza ba ya yi ta kawowa to kuma annabi sai ya fassara ya ce zarfin gaira mubarak bugu wanda baya ji masuwa wanda baya kawo tambu wanda baya kawo kaza don haka dai bugun ake nufi ne. don haka amma dai wanda baya kawo tambo a wasu malamai suka fassara da asawaki wasu suka fassara da abubuwan da ake fassara ga bugu da aswaki ai wata da rayuwa ne ko a sake dawo a ƙara haɗewa ne kuma da ba haka musulunci yake so a ƙara sake dawo a ƙara haɗewa sai Allah ce fa in afa'anakum amma sai muku sa'a fala tabu alaihin sabila babu wata hanya ya kamata ku nema ta hanyar ku ce ayran nan ta yi kaza ai kaza da kaza ya kasance kuna neman laifi bayan ta gyaru inna Allah kana aliyan kabira ku sani fa Allah madaukaki ne mai girma ne wata ƙarshen ayoyi suna wucewa da hukunci yanzu in hukunci yanzu sai Allah ya rufe wani abu da ke nuna cewa lalle lalle wannan abin yana da alaka don haka kai yanzu sai ab bisa ga an baka dama ka yi mata wa'azi in bata ji baka ƙaurace mata in bata ji baka dake ta to amma ka sani fa inna Allah kana aliyan kabira Allah shi ne mai girma suka yi amfani da wannan ka ya kasance cewa wuce ya ka ƙarshen ayoyi suke nuna fassarar farkon ayoyi wani mutum ya zo yana karanta wani ne ɗaya daga cikin mallaman luga ne ɗaya daga cikin mallaman luga ne sanannun manya ya zo yana karanta ya kata asariku wasari kafin a aidiyahu ma Da za a bi ma kasaba na karan min Allah wallahu ghafurur rahim bawo namiji bawon ya mace ku yanke hannayensu sakamakon abin da suka aikata wannan sakamako ne daga Allah Allah mai gafara ne mai rahama ne ba kawai balarabe yana fita cewa a wannan ba haka ayar take ba an da duk bai ta kai ka ce cewa haka ayar take ba sai ce ita to shi kenan sai ce sai kai ku aka shi ba ku ci a kuban ku bashi yayin ya take a kawo a karanta ko ya kawo jami'a a sawi wa sawi wa sawi qatu faqdu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim karshen ayar shine Allah mabuwayi ne mai hukunci sai ba bakauyen balarabi ya ce azzafa hakama wa kafa'a lau gafara wa rahima lama kafa'a sai ce azzafuwa ya yi ba a kama don shi ya hukunta suka a yake a yanke hannu a rawar rawar da ce ake musu hannu kan sha buwa ya ce, yake lau gafara wa rahima da gafara yi da rahama lama kafa'a ba yake an ce musu hannu yake ai a bai haka yi ne masu ba a yanke hannu a yanke hannu ana da gafara ne mai rahama ne a'a in an kama kamar yadda Allah ta wanda karfi cikin da suratul ma'ida in cewa maganar cewa wanda masu fashi da makami sai ce wa in إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن ga furin rahim in fashi hukuncin su a kashe masu banda kasa amma su wanda suka tuba kafin ku kama kafin ku kama da zarar ki ya kama kamar ya tuba shi kaza kai ba wani abu bane Allah ta ku sanin Allah mai gafara ne mai rahama wata kuma an ba ku an ba ku lake da ya kamata ku yi bayan zuwa ga kashewa bane sai irin haka ayoyin Qur'ani ke tafiya dan shi kai aka fitita akan matarsa sai ka aya ta Allah ya ce maka amma fa ka sani can wata ayar ta Allah ta wallahu azizun hakim Allah magwayi ne kan kada an ce wani guda da abin da gari za ka yi abin da kan gana ma sannan nan an ce ka yi muku da'a an ce haka da ke su ta inna allaha ta'ala aliyan kabira Allah ka shi ne madaukaki kuma Allah shi ne mai girma za ka girman ka ya kasance ka bi cikin dokokin Allah ne وقد قال معاوية بن حية رضي الله عنه معاوية بن حية رضي الله عنه يا يا رسول الله يا من الله ما حق زوجة أهلنا عليه وما حق زوجة أهلنا عليه من أين حق ما تتيم أكل شيء qala sai annabi ce an tuqima ha idza qimta ka ciyar da ita idan ka ci wa taksuha idza tafaita kai mata tufafi idan kan wa kanka wala tuqabbil waja fakka munna na fuskarka ilimin mai gajeren hanci ilimin mai gajeren idanu ilimin mai fuskarta kaza a ba haka fuska ba a hukunta sannan ba a faɗin mugun kalamai a kanta wala ka bare kuma kada ka buge ta wala ta hajju illa fil baiti wata in ba da wancan dalilin da aka faɗi ba wala kan jur illa fil bayt kar kai mata tsaurace ba sai a cikin gidan ba a tashi ce kin da ta kaza da koma hotel ko da koma gida kaza a sai dai gidan kaifa da za ka yi mata haka annabi ya ce wa kai afza ba abu kuɗi na ba'adu sashin ku ya ya ya afza wa kai afza ba abu kuɗi ba ba'adu sashin ku ya haɗu da sashin za a ce sashin ku tsayin ka haɗu da wani babu tufafi da sun kun samu da jikin ku wa kai afza ba abu kuɗi na ba'adu ko illa ma halla alaihinna wato abin da ya halatta a yi musu wanda Allah ya sabya wancan aya amma baya baya halatta wata kadiba wannan abin wani kima wani kaza ne zaki ba da labari wannan mata ta rinka kirara ta rinka dindai babu wani zuwe da za ka yi zaka kuma a irin labari da ake bai wani yana ce mata ta ce ne haka ke ba ki san cewa idan ake gina wani waje ba su suna ganin da yake gare ka za su jima akwai wasu ra'ayi shi da wani abu zama a musu ila ba abu ne sai za ka musu jurai za ka musu waye za su kare ka da zai kawai haka suka saba ganin ka da ƙasar rawar ɗin kare rawar ɗin da asai sandar ka isin da kake yin sa da sauransu amma ita ba su jima gare ka za su gare ka haka ba za su yi maka haka ba وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم المكسفون يوم القيامة ما فين آدلش وانا القيامة على منابر من نوي سنة جسد منبري كما منبرين حسكي اليمين الرحمن جاجين داما الله داما الله سكي وكلتا يدين يمين أما دكنا هنن الله جاجين داما Allah hannu biyu yake da shi kuma dukkaninsu na dama ne a cikin ƙurani akwai ayoyi suka zo suke tabbatar da aikin akwai wanda ke tabbatar da balyar gahu masu da tari aibin ni'ima yake nufi ah, wasu sama a banai na bi aibin ba yana nufin hannaye ba amma abin da tabbata Allah yana da hannaye guda biyu balyar gahu masu da tari yau ji ku kai fa sha ni ah, Allah ce mai iblis ma mana aka an da lima khalaqtu biya yadayya ya zo cikin hadisi Allah ya tabbatar ma da hannu ɗaya wallazi nafsi bi yadihi in ya ce biyar da biko jirfe hannu ya ke nufi eh ko cikin kwarar da kwarar da ke tabbatar da hannu ɗaya ya da na alamomi wanda ka mu da in nan labi na ibari kuna ka inda ma ibari kuna allaha ya dullahi ya du ya amma ya yi hannu kama a ce hannu kawai ya ne ba haɗe a da ba don haka ah, allah yana da hannaye guda yau ma dukkanin su dama ne yaya ba a tambayar yaya wai kai kuma kai ba ka sani ba kai abin tunanin ka hannaye zuwa ya ka hannunka nan yake daidai ka faɗa Allah da ya maka da hannun shi yake ba za ka ba san hannun Allah ba hannun da ka sani mai farauta guda biyar mai kumba a sama mai kaza kaza amma kai ba shi ka sani ba dabbobi ba suna da hannu nasu daban ne Allah da ya maka hannu ne ya irin wani ba za ka ba sani ba amma dai dukkanin hannayen Allah guda biyu na dama ne domin hagu rauni ce Allah kuma bai da rauni don shi annabi ya wasu ta ya bai ya zai dukkanin hannayen Allah guda biyu na dama ne su wane ne a masu adalci Allah zai na ya adilu da fi wai da ke yin adalci an ba su hukunci wa ahlihi da iyalansu wa mamulu da abin da aka jinkirtar da su ta dimasta kake monita kake kwamishina kake gwamna kake shugaban kasa kake sarki kake mallami kake a maka aji duk mutane da aka jikin san ma za ka yi adalci kuma wa ahalin da iyalansu haka iyalanka a gida mata nawa gare ka mata biyu gare ka ƴaƴa nawa gare ka mata uku gare ka mata hudu gare ka ƴaƴa nawa gare ka in kana adalci to wani alƙiya ma ku da ce a gefen hannun Allah na dama wa kinta ya dai yaminun fa idan kuma arafa zalika mala yace idan mata da miji suka san haka wa amila bihi suka aiki da shi ahyahum Allahu tabaraka wa ta'ala hayatan tayyibatan sai Allah ya rayar da su rayuwa mai daɗi wa asha sai su ji su rayu ma asha ma'a sun rayu tare fi halalin cikin jin daɗi wata adatin da samun nasara fa kada qala azza wa jalla in Allah azza wa jalla yana cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun duk wanda ya yi aiki na gari namiji ne ko mace ne alhali yana mumini falaruhu yannahu hayatan tayyibatan lalle za mu raya shi rayuwa mai daɗi wala nadiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wannan hayatan tayyibata a duniya ne duk wanda ya dan kwarai a duniya zai ga abin kwarai wannan ka'ida ce duk wanda ya yi abin kwarai a duniya zai ga abin kwarai amma a lahira in musulmi ne wala nadiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun an je lahira za a saka musu da sakamako fice abin da suke aikata za ka shi yi lada biyu ga rance duniya da lahira yi ne sauka a duniya sunan shi kyautata. don shi Allah ya ce fa hal jazawul ihsani ya ce hal jazawul ihsani min al mu'min ba ko Allah ya ce fa hal jazawul ihsani illa al janna ba ba dole ke janna ba ihsani ihsani in rocha sai zo a kakkoce ce zai gina makaranta ya ba ɗaya talakawa ilmi kyauta sunan shi alheri roshar sai kafin shi eh in yaje lahira bai da komai amma a nan duniya za a mace za a ce yayi abin kwarai ya ta a ce guba ce ya kawo mutane su sha to mun bayyana ko shi shari sharri ne ga kowa yazo alkhairi alkhairi ne ga kowa yazo to amma alkhairi in yazo ga ne, to shi da yi gare ta duniya sai a cika mai kuma je lahira ya kasance da wani babban rabo a lahira wanda shi kuma wanda ya gina makaranta a sakwato wanda ba musulmi ba ya je lahira bai da komai shi kuma dole sai dai in ya in ya yi saboda Allah إيه، ثالثا ثالثا وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها وإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء كما في الآيتين السابقتين الرجال قوامون على النساء وقوله وللرجال عليهن درجة وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكدة لهذا المعنى مؤكدة لهذا المعنى ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها ومبينة بوضوح ما للمرأة وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو أصر فلا بد من إيراد بعضها لعل فيها تذكيرا لنساء زماننا فقد قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحديث الأول لا يحل لامرأة أن تصوم وفي رواية لا تصل المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ɗaya sabisan abu na uku wa ana ba ake da cibatin kasa da ya wajen ba ga mace musamman an ta a zauce har ta wa mijin ta ba'a ma a mara hajji ne ga abinda da mijin ta ya kumoce ta da shi fi hududu ke ba'a ta ya gwagwari da suke iyawa fa inna hada min ma fadala Allahu bihi rijala ala nisa'i wannan yana cikin abinda Allah ya fifita maza a kan mata a ce ta yi mijin mijinta ba'a kamata al'ayar ce ne suka duka sai ne da ayoyi biyu suka gabata Allah ya ce da a rijal wa mun alal nisa Allah ya ce wala rijal alayhi na daraja wa kada ta ahadithu kathiratun sahihatun mu'akkidatun li hadha al-ma'na hadithai da yawa sun zo ingantattu ba su ko wannan ma'ana wannan hadithai mabayyinatu bi wujudi ma'al mar'a wannan suna bayyana wa kwata-kwata abin da ya wajen a kan mace wa ma'alai ma wa ma'alai mar'a abin da ya wajen a wa mace wa ma'alai ma da hakkin da aka kai idan yi a ba'ar zauja ma ita wani da ta sa'a au a fata ko ta sa'a wata abin da a kanta na zunubi ko abin da aka yi na lada ita wani da ta ko ta saba mai fala budda min iradi ba'dha babu makawa ta kawo kashin wa'annan hadisan la'alla fiha tafsirun li lisan zamanina domin zai yi kasance akwai tunatattuwa ga matan zamanin ne faƙar Allah ta'ala hakika Allah ya ce wa zakke ka inna zikratun fa'ul mu'minina ku yi tunatattuwa tunatattuwa na amfanin mu'minai alhadith al-awwal hadisi na farko annabi yace la yaqulu lil mar'atin an suma. baya halatta ga mace ta yi azumi wa fi riwayatin ga wata riwaya la tasumi lil mar'ati kada mace ta yi azumi wa zawjuha shahidun mijinta yana zaman gida ba tafiya yake ba illa da idnihi fa sai da idni da gaira da ban da ramadan wato dai halatta mace azumin ramadan baya bukata ta nemi izini sannan farilla baya bukatar ta nemi izini duk wani abu da ya kasance na wajibi ne tsakanin da Allah baya halatta su kawai da nemi izini wani za ta yi amma in yana zaman gida ba ta azumin nasila sai da izini in yana tafiya kuma fa ya tafiya sati biyu ita na iya azumin nasila ba dole ya sani ba ولا كأذن في بيته إلا بإذنه تدى وان إذنه شكوى دلاني كيد إذنه في أتوان دا جي شكوى كنت أبن حديث نجي سيدنا الثاني إذا تعرض رأته إلى فراشه ولم تات فبات غضبات عليها فبات غضبان نعم، عليها فبات غضبان عليها فبات غضبات عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية أو حتى ترجع وفي أخرى حتى يرضى عنها وبالبارة بتصرف حالكم نعم الثاني حديث من الزبادة أو رجل وعثه إلى فراشه إذا لم يكرا ما تاتيه وشمسك أتي أجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأتي تتزوى فبارك غضبان عليها ya kwana yana fushi da ita la'an kal mala'ikatu hatta tuzdi mala'iku za su la'ayyata hadda safi wa fi riwayatin hatta karbi a hatta dawo wa fi ukhra ga wata riwaya hatta ya yardi anha hatta mijinta yarda a kan ta ba kamata su ji tsoron Allah kan waɗanda sun suna nuna wata cewa mijin su ɗa'a bai mu tsaya nan in mun zo sashi mai zuwa sai mu tashi sauran hadisan guda biyu su da sai mu karanta kusan matsala ta ƙarshe ta wuzu ga kuma mutum su ne zauji ha abin da mutum da daidai Allah ya ba mu lada kasuwa Allah ya shafe cikin bukatun mu shafe cikin bukatun mu sai akwai yi alhamdulillah ya saka malam alheri kuma ba mu aiki da irin masawara wani shafa a yi mara musu zuwa malam da Allah a taimaka ne wala yana abubuwan suna matuƙar daure ne na farko malam da Allah ne ne hukuncin yin taimama daga gida ya tafi da ita zuwa masallaci da ba ta fi ne ingancin hannun hannun shiga masallaci ga mai jalaba ta farko yin taimama daga gida mutum zai daga masallaci na halatta a kan wani mafi inganci akwai masu ganin cewa ya halatta wata dole ce magar ta ce kudinta taimama mutum ce ko hagaci wata taimama ita tana zaman kanta ko tana halatta ma wani abu na ɗan lokaci ne malamai suka cewa tana halatta wani abu na ɗan lokaci ne ku ta halatta maka sallah ne ko za ka sai lokacin sallah ka yi taimama ko ka sallace ta da shi wasu da cewa taimaka tana tsaya wani yana alwala muhuwa ne a bakta ko da shiga ya taimaka in su suka tsaya ki kusa ruwa ne ya alwala amma suka ba ruwa ko kuma rashin lafiya ne da wanda zai shiga ruwa na taimaka matsayin matsayin alwala ta shiga ta zai taimaka ta in zo da masallaci za ka yana halarta a cikin yake kuma ya sarrafa ita a cikin lafiya amma ruwan malikiya suna bukatar mu je ce za ka ce maka ba za ka yi ba sai nan take wannan bai da dalili amma kuma ne ahwal akwai arzikin akwai ahwar wata ita kewaye ta zo sai ka zo kula ta kai taimaka ka samu ta kashi kanta cikin kowane sabani inda kowa taimaka akwai shi ina fata mun bai ko amma ita taimaka da jira ta zo kawai mafi inganci akwai taimaka ba ba da shi hana akwai taimaka amma akwai masu ganin cewa da da kai ba haka da ake ba lokacin akwai wannan sabani ko da shi ko ka ahwar wanda ka kewaye misali malamai da ke cewa kana iya yawa da gida ta zo da ita sun ce kai eh, masallaci daidai ne ba ka saba musu ba amma in kai yau daga gida wani da ka ganin cewa in kai yau daga gida babu ta ce wasu suna ganin sannan ba akwai alamar tambaya ga su duk da babu alamar tambaya kan koli mafi inganci amma yin wannan shi ya fi zama ahwal zama masallaci ga mai janaba inda kaulin Jamburin ulama mafi yawan malamai baya halarta mai janaba ya zama masallaci ya shiga masallaci in ba da uzuri ba Bayan ya halatta mai zina ya shiga masallaci in ba da wasu ba wannan shine mazhabobi duka guda hudu shi ne fahimtar mazhabobi duka guda hudu wannan shi ne fahimtar a shabu hamadin talib usaimin kuma da ya yake fitawa saboda jaraba abu ne wanda mutum yana iya ɗauke ma kai ne in bai ɗauke ma kai ne ba to ya kamata ya ɗauke ma kai ne sannan ya shiga masallaci akwai hadisi dai magana akan haka cewa ba a halatta masallaci ga mai jaraba da mai haila amma hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba amma suna amfani da ka'ida ce ta cewa cewa masallaci wajabe ne mai tsarki don haka Allah ya ce ya ce wasu ya baka fasahiyar tufafin ku baka tsarkake su ana maganar ibada ana maganar cewa innaka bil wadi ikhla'na alayka innaka bil wadi muqaddas tuwa da irin wannan abu ne ke nuna kadasa da girman masallaci su ce masallaci babu mai shiga sannan kuma akwai nuna ka wala junuban illa ajiri sabilin hatta tattasilu mai hanya kawai yake shigowa ya wuce cikin masallaci idan yana da janaba Allah ta'ala ba ku ba ka shawarar shiga masallaci ka zanna tana da janaba ban ma ba ka da daɗewa da janaba wa in kana ko sa da sirri ke nuna alaccin mutum ya zauna ya yi jinkirin wankan janaba amma duk da alwallama ma ba wai janaba tana kan ka ba annabi ya ce la yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min ko da shi akwai ki da yana halatta abin da shi afdal ni kuma ba zan ala kaga halatta ina ba zan ala kaga afdal shine kasance kullum kana da alwala ba ma magana wai baka da janaba ba ka zamna kullum kana da alwala wannan kullum nake da shi akan ka zamna da janaba kawai wallahi ta'ala yace ba ka shi da ana ne ya kamata da dangane domin in tsayar da imani na zuciya wannan abin da shi muke so da mun san da zamu mu imani da imani a cikin zuwa zukatan mu amma cikin abun da ke taimakawa kan yawan karatun qur'ani da sauraron karatun qur'ani akwai halartar wajajen karatu akwai sauraron wa'azi ana ana karanta ma da akwai karanta tarihin magabata in za ka karanta akwai magabata da yawa in za ka karanta tarihin su dole su zuciyarka ta ta yi asa dole su ta yi taushi karanta tarihin habbai da suka yi mai jihadi fi sabilillah da suka fifita Allah da manzon shi kan su da dukiyarsu da komai karanta tarihin su Imam Ahmad suka yi ikhlasi suka tsayu a lokacin fitina suka yi gudun duniya ka karanta tarihin su Shehu Dan Fodiyo da irin mai da suka yi da irin tsayawar da suka yi da gudun duniya to wannan duk yana cikin abin da zai kawo maka zai kawo maka kariyar zuciya da kuma toshin zuciya Allah ya ba mu toshin zuciya dukan mu wallahu ta'ala da mu'amala da marayi ma ke tausaya mu amma da ta fara alaikum malam akwai wata koyar Allah da nake ta yi shekara hudu baya biya mata bukatar ta kwanciya ta yi tashi oke ya ya tashi da ta ce ta yi shin malam ana hakuri da irin wannan ga shi bai bar eh, tayarwa saboda cewa wasu ba ya tayarwa alhali kuma yana da wasu biya da uwar gidansa a ba a haƙuri da irin wannan cutawar ta yi yawa don haka abin da ya kamata a jawo hankali a gaya mai al'ummar da shi a fahimtar sai abin da wani kamata a bashi shekara uku ana haka ba tun ka yin zai kamata a an jawo hankali ne an lura da shi an gaya mai in bai daidai irin wani yana cikin abin da ke waje ta kashe aure ta dole ta kashe aure domin rashin abinci rashin abin sha rashin sutura rashin wayoyin fara rashin karuwa ta aure duk wanda suna wajen cewa a kashe aure domin saboda su na irin da cikin wayan nan da yasa ake aure za ka ba a cewa mace take haƙuri tana cikin wannan ko tana cikin wata wahala wadda ta wuce hankali ko tana cikin haƙuri yana da iyakan aji ne na mu'amala tsakanin mutane da kowa da irin halin shi zai yi aure wani yana da saurin fushi zai yi aure wani yana da saurin faɗa zai kowa da zai nashi kai abin za ta fi haƙuri shi ma ya hakuri da sai ko sai fita za ki samu wani irin wannan amma irin haka ya ana haihuwa irin haka ya kasance cewa baya kusanta ki kusanta aure wannan ba a haƙuri da shi wannan ana raba aure a kai ne don yana iya jefa ta cikin fitina wadda ta fi yin haƙuri da zama gidan aure musiba wadda ta fi yin hakuri akan wannan abin musiba wallahu ta'ala wannan shi cewa malam ko wajibi ne mace ta rika dan abokiyar zamanta don umarnin mijin ta kyautata wa ko mai yake idan mijin ta ya ba ta kashi wasu saboda ba za ta rika ɗan kishiyar ba malam wai haka ya hada shi mai ba daidai ba in ya ba ta kashi ya fita ba ga kashi ta raba ga ba wata jinga wata tafi a ba shi kashi ya ba kai kawata ba bai wata ba gare ka wanda ba kansa ba amma kuma kyautatawa ne abin kwarai abu ne wanda yake ana yi abu ne wanda yake bil ma'ruf ne ka shi amma abin da kane bai wata ba rika shi ba wata rafi ya bar gidan ba sai dai an dafa abinci a bashi rawayi amma ita ba ta kula da shi ba sai ka riko ne ba ta da ta sai ba dole ta san inda ya je ba sai ta san inda ya dawo ba yadda ikiyanta ne kila za ta yi sai ta ga hakan amma ba wani abin da kane ba dole bane ka rika shi wai zan ce wai sai ya bar gidan ba ta da kishin ya bar gidan su tun da gidan mahaifi ne ne irin wani abubuwan babu hukunci a yayin a kansu ni nake nufi da babu hukunci ku kiyaye irin abubuwan na ɗari na ɗan kishiya ko zama da abin da ake cewa a yi mu'ashara bil ma'aruf shi ake bil ma'aruf a kyautata wannan ya ɗage kafa wannan ya sassauto da kafa a yi ƙoƙari a samu fahimtar juna ya yi kai ka kare kyautata maka da za ta iya yi maka ƴaƴan da shi a zauna lafiya ya fi don dole da yake rike zan baki kashi in ka fi kai kuma a rina ta wa ƴaƴanka da bakar fata da kausar inda ya yi ba da sauransu shi kuma zai kawo mai gima da rikici za ka washe mun da bil na bai shiga cikin ta ɗan da ba na tawa ba da ƙane ne da a gidan da ɗanta da waye duk wanda a gidan da wanda aka kawo ya kudu yana ciki ya wa raqin fi ahli baitiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wanda Allah ya bata shi ne yake shi ma ai bai waje ba yake mata abula ba dole ba ta zo da samu wani daga wani gida dole yake mata kuma shi ma kullum ne ya wannan shamar shamar sarki idan mutum ya jagoranci sallah ta ishari. wanda ya saba yin awallan da sun daga magariba zuwa ishari. sai bayan kammala sallah ga jama'a sai sun shi wayarwa baya da walla don sallar isha'i to ya magana ga mamunsa mamunsa akwai sallar su sallar su ta yi shi ne sallar shi da ɓaci dalili abin da ya tabbata cikin wadda imamu malik daga sai na umar allah ya kara mishi yadda shawartar ya ba da sallah a madina yana khalifin musulmi sai da rana ta yi yaje gurin shi da ke jiro ko na gefen madina ko da ya ba sai gama maniyi a tufafi ne sai ce su haya zai tun lokacin da aka shugabantar da al'umman al'ummar musulmi ko kai na ban samu ba wata haƙƙi ne mafarki ma tunani na daga al'ummar musulmi wani ya yi kaza wani ya ci wani da ya ci bajan an zauna lafiya ya sa haƙƙi ne mafarki ma in manta ban ma san na yi mafarki ba ne in yi wankan jaraba kaga yana jaraba ya ba mutane sallah sai ya sake wanka ya maimaita sallah bai ce wa inda ya ba sallah asuba a madina su maimaita sallah ba idan an gama sallah garin bai da sallah ta yi ciki ne ta shi ta kai sukan lafiya kalau kowa ya wace ya gida

karfe goma zuwa karfe hudu a ɗakin taro na cibiyarun abin umaru da samaru za a yi zuffa naira dubu ɗaya wani samun toshi kuɗin abinci da kuma sauran da yanayi da zane mai neman wannan zuffa shi ya samu akwai goma suka musa ana da samun wannan zuffa a dukkanin masallatai ne da mutum da aka rasu na abin da kasu da ake yi musamman na bayan kwarewa wani shari yan da sahara kasa da sauran masu zama da sauransu abubuwan da suka kai suka kayan rana a kawai Nan Allah. Damce ne wani abubuwan da ke Allah ina neman malam da jama'ar musulmi da su ke min da addu'a saboda na shiga wani hali. Mai roƙo Allah ya yi mai da ya shi wani hali na roƙo Allah ya yi mai da mu da kuke da cikin yi da kuma da dukkan mu Allah ya yi mana kafin da alkhairi Allah godiya da Allah ya ba ku lafiya shirya mai shirya da biya da da da da da da da da da